Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amurna lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 23 ga watan Yuni. a babin rahotanni za a ji tsokaci da fashin baki da kuma darasin koyo kan hatsarin nan da wani jirgin balaguron karkashin ruwa yi har ya yi sanadin salwantar rayukan wasu attajirai da ƙwararru kamar kowane daren ranar jama'a yau ma muhammadu rabu na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan zuwa aikin hajji za kuma a ji labaran wasanni da awal garba ke gabatarwa. To amma kafin nan ga Hawa Sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karanto su Hawa Sharif. Hukumomin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe manoma takwas tare da yin garkuwa da goma a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici. yankin dai wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a najeriya kuma hare-haren na barazana ga kayan abinci jami'ai sun ce 'yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar mafa da ke jihar borno a ranar alhamis inda suka yi musu yankan rago gwamnan jihar borno ya faɗa a yau juma'a cewa harin wani yunkuri ne na yin zagon ƙasa ga nasarorin da gwamnati ta samu a yayin da take fafutukar ganin an mayar da waɗanda suka rasa matsugunansu daga borno zuwa garuruwansu da kuma sake gina rayuwarsu mazauna ƙauyuka na alhinin manoman da aka kashe yayin da kuma suka yi allah wade da rashin isasshen matakan tsaro a yankunan da kuma yawan tashin hankali a yau juma'a sojojin ukraine sun ce kararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa ɗaukacin faɗin ƙasar wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba joe biden na amurka da takwaransa na indiya ne randaran modi suka fitar a jiya alhamis shugabannin biyu sun bayyana matukar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa sanarwar ta kara da cewa shugaba biden da modi da ke wata ziyara aiki a nan washington akan batun ukraine ya yi kiran da a girmama dokokin ƙasa da ƙasa da tsarin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da mutunta yanki da ikon da kowace ƙasa ke da shi akan ƙasar ta shugaba volodymyr zelensky ya ce ana ci gaba da mummunan faɗa a bakin daga ya ce amma dakarunsa na ci gaba da nausawa yankin kudancin ukraine tare da samun nasarar jan daga a wasu yankunan gabashin ukraine hukumomin kasar libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin crypto na yanar gizo a yammacin kasar kamar yadda masu gabatar da kara a birnin tripoli suka sanar a jiya alhamis inda suka kara da cewa an tsare 'yan kasar china su hamsin jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a zelten mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin kasar sun gano matasa ƙanana suna amfani da karfin kayan aiki wajen samar da kuɗaɗe na zahiri tare da taimakon wasu 'yan ƙasar china hamsin waɗanda aka tsare a gidan kasu in ji masu magana wato in ji masu gabatar da ƙara a cikin wata sanarwa wani faifan bidiyo da aka fitar a shafin facebook na ofishin mai shigar da kara na tripoli ya nuna wasu gine-gine da dama da basu da tagogi amma sai ɗimbin fankoki irin na masana'antu da tarin kwamfutoci da na'urori masu yawa. ɗaruruwan mata da aka kashe majajensu a rikicin 'yan awarin ƙasar kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati matan da aka kashe masu mazaje sun ce an yi watsi da su inda aka rika cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da dubu shida aka kuma bar su da ɗawainiyar kula da iyalinsu wata kalmar faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar ƙasar ta kamaru gisela otabela ta fasara zuwa harshen turanci ta kasance a waƙar da ta rika rerawa kan na'urar yada sauti da ta karaɗe wani yanki a yawun da babban birnin ƙasar bela ta rika faɗa a cikin waka da ta rika rerawa cewa rikici da tashin hankali na haifar da ƙaruwar yawan talauci da kunci ga matan da suka rasa mazajensu a kamaru ƙungiyar matan da suka rasa mazajensu a faɗan na ɓangaren ƙasar masu magana da harshen turanci ta ce sun shirya tattakin lumana na tsawon kilomita guda ne domin nuna rashin jin daɗin su kan yadda gwamnati ta yi watsi da su shugabar kungiyar asu ebenga mai shekaru 36 ta ce ɗaruruwan mata da suka rasa majajensu sun amince suka kuma fito don amayar da cikinsu kan rashin jin daɗinsu a yau 23 ga watan yuni wadda ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin matan da suka rasa majajensu a duniya. To Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni tun bayan da jirgin balaguron ƙarƙashin ruwan nan ya yi hatsari. wanda ya yi sanadin salwantar rayukan mutane biyar da ke ciki waɗanda ke son zuwa can ƙarƙashin ruwan teku da zurfin ƙafa wajen dubu goma sha uku wato wajen mil kusan uku don su kalli abin da ya rage na babban jirgin ruwan nan na titanic wanda ya nutse a shekara ta 1912 ake ta cece kuce kan hatsarin na ranar lahadi don haka na tuntubi wani dan najeriya mazaunin nan amurka mai suna dr mk hassan don jin yadda shi kuma ke ganin wannan hatsarin sai ya ce eh, wannan abu dai bai yi daɗi ba hatsari ne eh, wannan ilmi na submarine an daɗe da gane shi misali first submarine da america ta yi nautilus 1956 tun 1956 zuwa yanzu eh, submarine daya kaɗe na us navy ya nutse 1958 so ilmi ne da an iya shi kuma muna maganan submarines ma masu aiki da nukiliya oh. eh? kuma dauke da makaman nukiliya a cikin su atlantic ocean su pacific kuma duk manyan kasashen nan suna da su kuma su suke dauke da asalin makaman nukiliya ma da ake magana balle wannan dan karamin submarine din to wasu na cewa ya je can karkashin ruwa can kasa can don haka nauyin ruwan da ke sama ya matse shi kana ganin haka zai yiwu eh to yanzu sai an bincika za a duba karfin karfin da aka yi shi da shi structural integrity dama akwai dan concern akan yanayin submarine din To wasu na ganin duk da ike akwai batun tausaya ma waɗanda suka rasa rayukansu akwai wani abu mai kama da almubazzaranci a ce mutum ya kashe dubban daloli don kurin ya je shi can ƙarƙashin ƙasa ya ga wani tsohon jirgi da ya taɓa nitsewa can ƙarƙashin ƙasa. Eh, wato suna cewa tsuntsun da ya kira ruwa ku. Hmm. <laughs> Ruwa zai daka. To akwai wannan amma dole mutanen mu especially a gida su gane inda su mutanen nan suke tunani turawa eh, dama nan sun saba da karan bani misali eh, haka kawai suka turo turawa tun 1827 suka shigo ta hamada wani bature ya zo ya mutu a sokoto captain clapperton eh, wai sun zo su duba menene a afirka hmm. yadda aka yi suka zo suka mulke mu irin wannan abun ne da ke na karambani explorer suman park da ya zo ya mutu akan kwale-kwale a new busa hmm? so akwai wannan dama can haka suke tunani ya za a yi wani abu a je a sami wata rigima To doktor ganin cewa daga cikin waɗanda suka mutu akwai waɗanda ba turawa ba kamar 'yan Pakistan da wasu dai masu nasaba da su dai haka dai. Kana ganin wannan ɗabi'a ta attajirai ta ɗaukar kasada dai haka zuwa wurare haka masu cike da haɗari ta fara yaɗuwa kenan zuwa ga al'ummomi daban-daban? Eh to dama matsoraci ba zama guni. kamar shi wannan wannan pakistan din ai suna da dangantaka da su turawa su to wani darasi kake ganin ya kamata a koya a wannan al'amari na farko ne uh, ya riga faru su riga su mutu allah ya ji kansu magana da nake shi ne ko mu da mutanenmu in kana da wata idea eh, da za ta kawo maka ci gaba karka ji tsoro ka gwada in ba ka baya za a ya ce mu har yanzu muna nan fartanya shekara duk za a gwada wani abu ba so ba ma wani guje-guje komi muna tsorace so su ba sa irin wannan tsoron shi yasa sun suna hawa kwale-kwale wasu suna mutuwa daga ingila a teku kamar su mango park har suka zo suka yi mastarin kwale-kwale suka zo suka ci mu da yaki so eh, darasi a nan shine wani lokaci bayan da ka yi lokacin kayi kawai zaka mutu so in kana da wani dabaran ka ko wani idean ka ka gwada in Allah ya sa zai yi wannan ya zama maganan sha ta matsoraci ba ya zama guri kowa ne kuma ko danwa ko ba ga wani hmm. Dr. MK Hassan wani dan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOE Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yellow. da meteler evvel sarkuç coisa pra tu conhecer. sagrate, me yo ti buba lloro. gaida kula na gambo yanzu kuma ga rahoto na musamman. a cikin jirgin saman Boeing mai lamba 787 na Abasha duk da gajiyar da ke tattare da su majata suka isa Duwala. Musulmin sun yi farin ciki matuƙa da samun damar yin wannan tafiya domin cika rukunin musulunci. Za a fara aikin hajin ne ranar Litinin 26 ga watan Yunin 2023 tsakanin birnin Makka da Madina. ko da muka kusanci ɗaya daga cikin mahalartan ya ce ni dai ba bako ba ne domin mun saba zuwa aikin hajji ba yau ba to game da yanayin jinkiri kuma to alhamdulillah don dai bana ka gaskiya mun ga dai abin yayi jinkiri kuma jinkirin sa me yasa mutane suka fi son a tafi don saboda kwana bakwai da za a je a yi a madina za ku yi madina za ku je ziyara gashi gashi to wannan ne kawai ake da bukata wannan ne mutane suke ɗauki gashi gashi to mu dai babban burin mu dai Allah ya bada haji karɓaɓɓiya Allah ya karɓi ibada wannan ne aka fi so ba wai ko rige tafiya a ce za a yi kaza za a yi kaza ba a bukatar haji sallah to Allah ya sa a yi aiki karɓaɓɓiya Allah ya karɓa Allah ya bada arfa mai sanyi wannan shi za mu roƙi ubangiji gabanin da mahajjatan za su tashi sun samu horo na musamman daga shugabannin hukumar aikin haji domin sanar da su hakkoki da ayyuka ba tare da mantawa da iyakarsu ba a cikin shawarar matafiya ma'aikatar harkokin waje tare da haɗin gwiwar hukumar aikin haji sun ja kunnen mahajjatan game da ɗaukan goro ko kuma wasu kayan maye waɗanda ƙasar saudiya ta haramta amma kuwa wasu daga cikin matafiyan sun yi kunnen uwar shegu Malam Dala'ilu ya ƙara da cewa. Aikinmu na kula da mahajjata dai ba aiki ba ne na rago. Domin kafin ma a tashi kamaru a tafi Saudiya akwai aiki tukuru muna haɗa taron ƙarin ilimi da muke tsakanin mahajjata da mahajjata su zo a karantar da su abin da je kasance a can bayan haka she mu kuma a aikace su ga yanayin to kafin nan akwai abin da ake kira passport akwai biza duk mu ne za mu je mu nemo mu yi musu passport mu nuna musu ya za a yi ga inda za ka je ka yi passport ka yi passport ga yadda za a je a samu visa kaga su ba su sani ba mu ne dan gwamnati mu je mu sama musu mu zo akwai magani da ake yi ana kiran shi vaccination kafin a tafi haji za ka je kai vaccination akwai caje wa yansu irin cututtuka da za a yi wanda in kana da shi ma ba za ka kasan Saudiya ba a caje mun baka da shi kunna za ka je muka gama wannan mu zo kamar da na ce a fa a baya muna taron karin ilimi kaga mutane ne da za ka je ka samu ta kusurwa hudu duka na duniya wani ma bai taba karatu ba wani bai taba ma fita gare shi ba kuma je tafiya ƙasa mai tsarki wani mafaɗaci ne wani bai faɗa wato dai ba abin da ba za ka tattaro ba ka zo a hankali a hankali ka sanar da su me za a je a yi a taron ƙarin ilimi dai ba shi na faɗi mai da me ba tun da na ce taron ƙarin ilimi abin da ya gano aikin hajin gaba ɗaya ake gaya musu kuma a nuna musu a aikace. Tun a shekarar da ta gabata, Saudiya ta fara aiwatar da wata shafi na musamman na nasu Hajj daga yanzu musulmin da suke son gudanar da wannan aiki da ya zama wajibi ga musulmi dole ne su bi ta wannan shafin domin yin duk wani abin da ya dace wannan tsarin da mahukuntan saudiya suka gindaya zai taimaka wa hukumomin shirya tafiye-tafiyen mahajjata gudanar da aikin ba tare da fuskantar kalubale ba yanzu dangane da samun biza abin ya sauwaka matuƙa gayya da dai ana fama da kyar da kyar amma yanzu saudiya ma ta sauƙaƙa abin zamani ya cimma da ake kira na teknoloji yanzu saudiya ta yi wani manhaja in ta turo dai a canza a je a saka sunan da ake so su samu visa nan da nan kawai kaga an samu visa yanzu abin ya sauwaka sosai batun sha'anin visa ba kamar da bane don aikin haji na dogon lokaci na wannan shekara 2023 ana bukatar mafi karancin yero dubu bakwai bambancin farashin ya samu asali ne da otel ɗin masaukin baƙi masu inganci duban hakan ne sa mr paul biya shugaban ƙasan kamaru ya ba da tallafin biliyon ɗaya na sefa a wannan kan ai abu ne sananne domin ita kasan saudiya in ka zo da fasfor da yake da vizan isra'ila ko wani abu dai da ya kamanceceniya da kasan isra'ila za ta haramta ma tafiya aikin haji to da kuma kowa dai musulmi kan ya san ko ba don saudiya ba haji kasa ne mai tsarki akwai wa'insu abubuwa da ko ba a gaya ma ba bai kamata ka kai ba kaman kwaya kaman haramtattun kaya kaman faudan aljanu kaman kokel kamar ma sha'anin maɗugo da ɗiban mata da kai yara ƙanana a yi ma luwaɗi da su wannan duk saudiya ta haramta ga matafiya kasuwanci ko kuma masu son yin aikin hajji dole ne su nemi biza a ofishin jakadancin saudiya da ke birnin yawunde saudiya ba sa bayar da biza ga masu fasfon ɗin da ke ɗauke da takardar izinin isra'ila ko kuma tambarinta a ciki bayan ƙayyada adadin maniyyata aikin haji na tsawon shekaru uku sakamakon annobar covid-19 gwamnatin ƙasar saudiya ta bar aikin hajin 2023 ya dawo kamar can miliyoyin mutane ne ake sa ran gani a makka domin gudanar da aikin haji dr halima ta ƙara da cewa yana da wannan matsala idan ya tafi aikin haji shi ne zai zama likitan kanshi domin ba wanda zai ce mishi kakkaci domin ka san abin da zaka ci ya cutar da kai ka san wannan she ka daina kamar kayan su mai zaki zaki su suka eh, komin su mai sukari ne to kai she ka kiyaye ai ba za a rasa abincin masu diabet a can ba to wannan za ka sa a kanka in mai tansiyon ne kamar kayan su magi da abinci mai gishiri da yawa dole she ka kiyaye gane to kuma kamar mutum ya sha ruwa da yawa ko mai lafiya ma ana son shi da shan ruwa da yawa to kamar wannan ne zai yi kamar su kayan mai da yawa mai hawan jini kaga ba a son shi da kayan mai mai don cholesterol kada ya haura shi san abincin da wannan mai mai garen kiyaye kada in ci kaman ko ganye legume da sauransu ko mai kaman wanda aka hana shi cin nama shi samu ko kifi ko kaza don shar blanche wannan zai iya ci don in ka kiyaye da kanka dai za ka san menene zai baka lafiya amma sha ruwa da yawa kamfanonin jiragen sama sun ba da damar aikin haji da jigilar maniyyata zuwa makka a saudi arabia da za a fara a ƙarshen watan yuni da yake kula ta tashin ƙarshe na mahajjata da ke kan hanyar tafiyar ranar juma'a da ta gabata a filin jirgin saman simalin ministan kula da yankuna mr atangaji ya kammala da cewa an gudanar da aikin da kyau cikin kwanaki muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan gaundare cibiyar adamawan kamaru to a gaishe ka yanzu kuma ga da labaran wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru tana nema ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni Coq na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafan ya dauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa ƙasar ta Kamaru kayayyakin wasanni. sai dai kok din na kasar faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafar kasar jamhuriyar kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka fifa take kokarin ganin cewa sai dai kasar kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wanda ne sa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru alhaji habibu inuwa ga yadda hira ta mu ta kaya to malam awal tambayan kan nan yana da ma'ana na farko shi samuel eto bai da matsala da cox sportif me yasa bai da matsala da cox sportif cox sportif su ne suka dauki manajan ɗin tafiyar da mayo da su eh, wandunan da za a yi bol da shi kuma sun ɗauka na shekara wajen hudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba wa. to me dalilin da shi samuel eto ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka eh dalilai na nan da yawa don kudin da aka yi za su zo su zubawa shi ekim national ba su zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kun jambal kamaru tana bukatan kudi shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi. All one ko? All one. To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa kulob ɗin ƙasar kamar ko kuma gwamnatin ƙasar kamar wata cikas ba tsakanin da ƙasar Faransa? A bai zai kawo wata cikas ba game da kasar Faransa da yake kasuwa ne, 'yan kasuwa ne. Mm-hmm. to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin eh, eh, tafiyar da mulki ba to me yasa suka maka samuel eto da kuma hukumar kwallon kafa kasar kabaru a kotu eh sun kai kotu don sun yin shan gaba su ne ba su da gaskiya don kontran da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kuɗi shi sa ya kai to da kuma da su takaddun da suka fito wai an wai Eh, eh, kungiyar bol kamaru za su ba da miliyar bakwai karya ne ita sportive ta ce ba za ta bata wa 'yan bal eh, kamaru harka ba shi an kai shekara 2024 shekara 2024 sai dai an kai nan sannan an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa an yanke shari'a karya ne shi dai an kai wannan lokacin kai kana ka samu da bai samu matsala da kowa ba kenan a ba matsala yanzu da kowa magana na kotu mama awal garba mudiyar amurka daga kasar kama To a gaida awal kafin mu ci gaba ga wannan sakon lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. hukumomin najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe manoma takwas tare da yin garkuwa da goma a wani hari da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar mai fama da rikici yankin da wani muhimmin bangare ne da ke samar da abinci a najeriya kuma hare-haren na barazana ga samar da abinci jami'ai sun ce 'yan ta'adda sun yi wa manoma kwantan bauna ne a gundumar mafa da ke jihar borno a ranar alhamis nan inda suka yi musu yankan rago a yau juma'a sojojin ukraine sun ce kararrawar gargadi ta yi ta kadawa a ɗaukacin faɗin ƙasar wata sanarwa haɗin gwiwa da shugaba joe biden na amurka da takwaransa na india na randaran modi suka fitar a jiya alhamis shugabannin sun bayyana matukar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa hukumomin kasar libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kiripto na yanar gizo a yammacin kasar kamar yadda masu gabatar da kara a birnin tripoli suka sanar a jiya alhamis da suka kara da cewa an tsare 'yan kasar sin wato china su hamsin jami'an ma'aikatar harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a zilthin mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin kasar sun gano matasa kanana suna amfani da karfin kayan aiki wajen samar da kudade na zahiri tare da taimakon wasu 'yan kasar china su hamsin waɗanda aka tsare a gidan kaso in ji masu gabatar da kara a cikin wata sanarwa. ɗaruruwan mata da aka kashe mazajensu a rikicin 'yan awaren ƙasar kamaru sun yi wata zanga-zanga kan abin da suka kira rashin samun goyon baya daga gwamnati matan da aka kashe masu mazaje sun ce wato sun ce an yi watsi da su inda aka rika cin zarafinsu a yayin rikicin da ya laƙuma rayuka sama da dubu shida aka kuma bar su da ɗawaniyar kula da iyalinsu wata kalmar faransanci da ke nufin matan da mazajensu suka rasu da wata mawaƙiyar kasar ta kamaru gisela oteba ta fassara zuwa harshen turanci ta kasance a waka da ta rawa. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta taya gabatar da shirin da mu dadi balawai da kuma injiniyan mu can ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam